وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وآبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم to aran ma ka muku goma sha takwas ƙur'ani ya kira mana annabawa manzanni guda ashirin da biyar ne a nan guda goma sha takwas kun ƙirga su wa tilka hujjatuna ha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun Ali mun samu nawa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl min dhurriyyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najid al-musinin wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas kullum min salihin wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta <laughs> ai mun samu goma sha takwas go a ran ma sai an nemo guda bakwai din ba ba zan barka a nan ba wa zai kirga mun guda bakwai wanda ba su zo a nan ba to barin ba ku idris hudu shu'aibu saleh zulkifil adamu muhammad an samu guda bakwai ko? a masu su ma sai ka nemo ayoyinsu ba zan barka nan ba idrisa za ka yi zuwa ko suratul maryam ko suratul anbiya a nan isma'ila wa idrisa wa dalkif hmm. kullum min as-sabirin a rama ya kawo guda biyu mun samu nan yanzu anan idrisa da A ai isma'il da mun kira shi yanzu ga wa isma'ila wa idrisa wa dalkifil ga sha takwas ga biyu a cikin an anbiya ashirin saura guda nawa guda biyar sannan akwai hudu ka nemo min ko ina hudu yake وإلى عاد أخاهم هودا جزاكم الله mun samu ashirin da daya <laughs> sai shu'aibu sai ka nemo mun shu'aibu وإلى مدين أخاهم شعيبا mun samu 22 saura na 23 ko sale an sale wa laqad arsalna wa ila samud akhahum salihan saura na 24 shine annabi adamu وإذ قلنا يا آدم اسكن وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين sai na ƙarshe shine annabinmu muhammad ya zo wurare guda guda hudu gashi nan a ali imrana gashi a cikin suratul ahzab gashi nan a cikin suratul muhammad gashi a cikin suratul fatih ba mu guda daya muhammadur rasulullah